الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولا إمتنا أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى وبالدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا musulmi المسلمين gaba da karatun wannan littafi mai girma na tafsirin alkur'ani mai girma wannan muna cikin suratun nun muna shahi na 219 jinsi na biyu mujalladi na hudu inda Allah madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلونا

to Allah madawacin sarki ya yi misali game da butulcin mutanen makka an kamanta shi da rashin godiyar ni'ima ga waɗanda Allah yawa ni'ima sun ka koke don haka sai abin a yanzu gaba ɗaya an rasa Allah ya ce ina balaunahum mu mun jarabci mutanen makka in ta hamna ahala makkata mun jarabci mutanen maka bilka kahadi da hori wal da yunwa hina kazzabu muhammadan bi lokacin da sun haƙareta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma kiran da yake yi to Allah maɗaukin sarki ya jarabce su jarauta ta dace kamar kama balauna ashabar jannati kamar yadda mun ka jarabci wasu mutane ma'abuta lambu bursanin gona ahal zarwana au sarwana mutanen zarwana ko sarwana sunan garinsu ƙaryatun ta min ƙurasan a'a. Alafar farsahaini wato alƙarya ce daga cikin alƙaryun sana'a ya mani ya an tashi daga sana'a zuwa can ana yin tahiyar farsahaini min sana'a wa kanu musulmi na min ataba'i isa waɗannan mutane musulmi na mabiya addini a nabi isa alaihi salam ba da rab'i ba dauke annabi isa kamin bayana annabi muhammadu suna rike da addinin annabi isa wa kana abubuwan salihan ubansu ya zama mutumin kirki ya huzu min jannati kuta sanatin. idan ya girbe gonansa zai ɗibi abincin shekara wata sadaka bil baqi sai ya sadaka da saura alal fuqara akan talakawa wal mahawaji da ma'abuta bukata wannan bawan Allah wannan tibi haka ya rayu duk shekara ta yi shi dai idan ya ɗaya bici maka ta shekara to abin da ya rage talakawa ya kaba da ma'abuta bukata Allah ya karɓe shi ya babbaya faƙala banuhu sai ya ne sun kace in fa'alna ma kana yab'alu abuna in mu aikata abinda uban mu ka aikatawa ba ka alaina al'amur wallahi tattalin arzikin mu zai kare wa nahnu zu mu muna da iyali da yawa baba bai ban mutane ba da yawa wa halahu sun ka sha billahi allazi duka illa wasu daga cikin masu nasiha da ya sara munna ha huyatin za su yanke gonan nan boye wa yamna unar fuqara za su hana matalakawa ko wani miskini ba zai samu wani abu ciki ba eh kama kala ta'ala ba mu kai ba kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki ya ce iz aqasamu don sun rantsuwa la yasrimunna ha su yanke ta ya kada unna ha. za su yanke yayi tanta musbihi da tunda shiga asuba waqatar sabahi lokacin subahin wa fuyatan boye an ne. ba za su bari talakawa su ji an hita ɗiba ba kai la hudu don kasu ba su ma ha abuhun min ha abinda uban su yanzu yana ba su daga cikin wannan kayan gona a wani shekara to su da kayan mulki ya dawo gare su to su yanzu ta arziki za su yi makwado to ran kuwa da sun kai sun kace za su yanke kayan wala ya nuna a'a ko da ta bukari wala ya nuna. kuma sun sha billahi lazi tafsiri na farko wala yasta nuna ba su yi togo ba fi aimanihim tafsiri na biyu ba su toge haƙƙin talakawa ba wala yasta nuna ba su istisna'i ba na ɗebe haƙƙin talakawa na farko la ya ƙulu na insha Allah ba su yi insha Allah ba bale butun alƙawar sun yanke zance wasu mai sharri istisna'an li'annahu yu'addi mu'addahu fil ikhraji domin yana basuwa abin da yake bayarwa zuwa ga hitarwa wal jumlatu musanifa ay wa sha'anuhum zalika wannan shine sha'anin su wa qila al mana la yastasnuna hissatul masakin ba ce za mu yanke gonan nan ba illa abin da aka ba talakawa ɗaya za mu ɗebewa ba su yi wannan ba to shi ko ubangiji ba ya mai dabara shi adda duka shi adda kaya shi adda talakawa shi adda masu kaya to ci gaba وطاف عَلَيْهَا طائف من ربك وهم wato kullun abin da abisa ga ɗan adam shi niyya alkhairi wato kada shi niyya sharri ba haushe wurin hausa ta yana cakon ito don ɗan kwaraka eh, shi ma ba ya ci ba eh, sun ce za su yi sammako su ɗebe kayansu don kada talaka ya samu komi to Allah ya ce sai in na ba kayan don ya da su to ɗa'ihun wani bala'i wanda yake tare da wuta ursila an aika shi mai da goban gijinka fa dafa alaiha ya kewaya a kan gonan alal jannati su ga wannan gona shine albala'u musiba narun wuta an harkata ta kore ta lailan da daddare suna cin suna bacci gona na ci da wuta wahum imuna alhali su suna bacci la ilma lahum bi zalika ba san gona na nan na ci da wuta ba kuma kai ka san kenan akwai wata magana domin a ce danyen ita ya ci da wuta akwai magana to mu zo to tafsirin farko fa sai gonan ta waye sahiya kasari ne kamar yankin dare da sun ka zo sun ka iske gona bakin irin tilis wannan shi ne tafsiri na farko kuma shi ya shahara to tafsiri na biyu fa ba gona ta waye su haya kasuwari mai kamar gonar da an ka yanki an ka ɗebe kaya an ka ba itace tsaitsayi sai tafsiri na biyu tafsirin farko kan laili shadidi zulma kamar dare mai tsananin duhu ai sawadun baki raki don ƙonuwa ta yi raki don ta auka su ko kuma ya zama kama asuba ai ardan kasa bai da an fara lashe a fiya da babu komi cikin ta au ko ko tafsiri na biyu kalmar sauru mutum gona ya koma kamar wanda an ka yanke dumbuzayen da binon la halaka samar ha don halaka yayin tacen wato diya dai sun ka halaka ita kina nan tsaye eh, in an koma bisa ga cewa fa azza fari ya wa ya kamar gonan da an ka yanke an yanke dumbuzai Ah, ka gani dai ko a abin ya kaya to an sa matsala Allah sauƙaƙa so hmm. mu tafi فتنادوا مصبحين أن على حرب fatana dau a lokaci ya kai na tahiya a tai a yanki gona domin an an riga an yanki ciki da dan an yi mitin ba a da bukata talaka ya samu komi ciki talaka kai da Allah dai ka sonka fatana dau sai sun ka sun kira juna an kai gaye juna na da ba abuhun ba adan sashi abin da ya kira sashi musbihi na lokacin shiga asuba inda sama ya gun shiga asuba kaiwa da ya na na'am wani gudu ala harfikun kai a ku gaggawa ku yi samba ko zuwa gonan ku a kurju ku ta ilai zuwa gaisa ga dautan tun da asuba wa an mufassara au mazariya wa adabi ala lata da munhi ma'anar iqbal ko fuskanci shi au da an gudu ko ko don sammako lissara mai don yankewa ila an sama da linjaya suna ganin su adda gonan za su yake ko yawa maza a yi don Allah ta a makara amma wa in kuntum salimina in kun zan masu yankewa ala wajen hillazi a azamtun alai bisa ga huskar da kuka yi niyya ta hana matalakawa to a hito tun da dungu-dungu don in sun ta waye ko kuna kuran suna jin ku to mutai to an hito da cikin gida kowa ya hito kowa da abin nan min jan nashi na yanka to mutai وأنتم يقوهم يتخافتون so da sun ka hito fandalaku sun tahi wahum suwa ya tafakatu suna sirranta magana ya sawaru na hadisa suna koyi in za a magana sai an zo kusa kunna dan uwa awo a kan su jiya to ci gaba kuna nuna اليوم عليكم mulki ya yaso daga baba ya dawo ga hannunmu sanda baba na nan shi talakawa in zai na haga yasu ya kai sai ku taho mu sai kuma ku haɗi magana ku ɓoye Allah ya dafa lanna halayyamu alaikum miskini kada wani miskini guda shi gonan nan kai ta ta yi nan tafsirin lima qablahu aw an mazariya ai bi an wal muradu bihi al mubalaga fi an nahy an tamkin al masakin gaban ba ne dama mina duhul ga shiga ku to mu tai kada wani miskini shi wada kankar kawa tai gonan nan wallahi so ta yi So waɗannan mutane da suka magana waga dau sun tahi da niyya da tazammako ala harbin bisa ga nuhi bisa ga nuhin man illil fukara, ana matalakawa ai azumi na. alai hali kauna halin kasancewa su da suna da iko ala mani akan hani haka sun ka tafi au mudayyiki ko koko suna kokumta alal fuka akan talakawa awal harbi koko abinda an ma'ana harbi ga fassara a suratu ay zahabu sunta ala wajhi sur'atu ta fuskar gaugawa li Allah ya jurku masakin don kan miskinai wato kenan ana ta za a tsere makafa ku ko don kada talaka su ya waya su gamu eh. sai shi ne aula har da alƙazu au ƙasiri na sarama koko suna masu niyyar yankewa kayansu ƙadiri na lazalin suna ganin suna da iko a kan haka inda an fusa gun kansu wakila alhardu amma ga wani tafsiri an ce abin da ake ce mahardu innan isimu bustanihim wato sunan gonan suna wa gadau ala harbi to mu tayi فلما رأوها قالوا إنا to sun ta wa kuma cikin ta yadda aka yi an kai ga gona auha sau da a mutarika lokacin da sun hago da bakin ƙerin ta ƙone ƙalu suka ce ina da zalu na mun bace a na daga gonanmu ya eh, to kai wa nabi da kun gabe mu daga hanya ai ba hanyar gonanmu ta ba ya ce a zuwa hanyar gonanmu ta kuma kawo gona ai dai san hazi ba wannan ba ita bace ƙalu lamma alimu sai sun ka ce gaba ɗaya lokacin sun ka san ita ta bal bal a yan don sai dai abinda aka zuciya mu na niyya hani to shi na ya faɗo gare mu bal nahnu mahrumun mu dai an hada mun an haramta mu da samarta ayayanta liman ilal fukara don mu ta kawo min daga gari ta a kenan in kace za ka hana wani to kai za a fara hana ma wannan gona gonan mu na amma mu muyi ne mu hana talakawa don haka Allah ya hana muna wato in ka ga abinci zai kai ga baki wani kace za a kwabewa to kai kuma naka bai kai ga bakinka mm haka an kai to dama duk inda mutane sun kaɗu akwai mai son a gyara akwai mai son a bata qala duhun. qala awsaduhum wato wanda ya hisu wajen ra'ayi ba wanda ya hisu yawan shekaru ba ka san ko cikin mutane akwai dan shekara 60 amma awa birgi birgi birgi yake akwai dan shekara 30 mai ra'ayi ne kyau ya ce kari to shi wannan sai ya ce alam a lakum laula tusabbihuna alam ban ce gare ku ya hana ku tuba ma Allah ba na ce kakku yi kun ka ce sai kun yi au sinnan ko ku au sa ɗau sinnan babban su wanda yake ya yi su yawan shekaru kuma yana da lalura yana yana da abin da fahimta lokacin da aka kai ce ku yara kuke ku bari in muka ce za mu dauki wannan mataki Allah zai hana muna alama a kullakun ban ce gare ku ba laula halla tusabbihuna Allah dan me ba ku tuba ma Allah ta'ibina min khubthi niyatikum ku tuba daga mummunan ku wa kana rasul ya zayyana musu nasiha shi wannan bawan Allah wala yadi wa ma ba su mai da'a eh, ba ba mu bari kowa ya shiga wannan nan ya wani abu baban mu yayi tunda ya wuce ta kaga nun mu wala mu kowa ba mu ba gishirin kiji kiji eh aw ma na tusabbihuna tuzakkiru dan me baku tuna Allah ba Allah ya hana haka ya an sani aw dan tauna amana yato ko kuma ku hanu ga abin da kun ka niyanta ko ko lokacin da kun ka rance kun ce ba ku talakawa ne ba ba wanda za ba ban ce muku ku togo ba aw ta sunu ko ku togo littihadi istisna'i domin kaɗaito togo istisna'i domin kaɗaito istisna'i wa tasbihi da tasbihi fi ta'zima girmamawa wasu imila sai an ka aiwatar da shi makana hu bagire ne ya ce musu ya hana ku yi tasbihi ga Allah ku su ba ƙalu so kaga ko da mutum ya yayi to inda Allah ya so amma in tuwo mai Allah na amsa qalu suka ce subhana rabbina alki ya tabbatar maka ubangijin mu an zulmi gabarin zalunci wa an yajri fi mulki ma la yuridu Allah tsalki ya tabbatar ma ya gudana cikin mulkin ka abinda baka murada ba inna kunna zalimina mu mun zan azzaluman kam liman inal fuqara haqqin da hana matalakawa haƙƙinsu aqarru ala anfusihim sun yi hurci akan kansu hayatul iqraru ghayru nafi' bagiran da iqrari ya zama bai amfani wato su alharq wato kuma ceto tsumma ta yalwatu alar raqi bisa ga mai dashi <laughs> shehu abdullahi kenan eh a ba ɓaci ta ta fi eh. fa a ƙabala وقبل بعضهم على بعض يتناوبون sai sashen su ya dunharo ala ba'd akan sashi muna wanda kun kuma kai muga ga wanga da da an batta wa da baka yi? ana mu ba mu samu ya ce to don na ba da shawara tana don arziki shi a illa ku da haka Allah ya kaddara ya luma a don sashi na zargin sashi ya ƙulu an ta sabab kai a dalili awo iz ba abuhun don sashen su a share bi zalika ya ce ai haka wasu sabahu ya daidaita wasu sabahu ba abuhun sashen su kuma ya ce iya eh, daidai ka akwai iya eh, daidai ko wasu kata ba don kuma daga cikin su wasu ko sun shiru a ranar sun yarda kanan mutane kashi hudu suka yi wanga ya ce ai wanga ya ce ya daidai wanga shi shuru da ce kala ba wanga ya ce kai ko akwai na biyar eh a sun kuri ran eh. wa minhum ma ankara daga cikin su akwai wanda ya musa ce kakku ya haka kal a kamar babban su wala mi di ubu su mai da'a ba ya yi ya yi ya yi ya yi su a kyauta ba sai ji su to za na yankan kayan gida a da shi aka zuwa ba amma ya ya yi ka a yanka ce wala sai an yi to ba ya ce mi hana su kuma ga Allah a tuba ba to ga hinan قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين alu sun ka ce ya waila na yaɗin na littan bihi mu ma'ana halakan mu inna kunna dagina ya Allah mu mun zamo ‘yan tsallaka iyaka mutu zina ma tsallaka hududun la iyakokin Allah ta'ala wani zalika a saba nan bala'u don haka musiba ta same mu to in musiba ta samu mutane in suna da hankali sun su ma Allah amma in musiba ta samu da sun ka zauna ba su komi illa rutsu ba to musiba za ta mai amma idan musiba ta zo an kuma ma Allah to Allah zai magani to man sarahu ila raja ila raja illa sun koma zuwa ga damma zuwa ga Allah wanda zarar fada sauraron alkhairi minu daga Allah kama hoke kamar da an ka sai to anan gare su bi kauli suka ce to waga ta faru amma Allah ba mu koma eh sai suka ce yayi ubangijin, an yubdala na ya canza muna khairan min ha abin da ya daga gona bi ta tawbata da albarkar tuba wal itirafi da kuma hurci bil hadiyati da kuskure kama huwa sha'anuhu ma at-ta'ibi da kamar yadda yake haka al'amarin ubangiji tare ma hutu ba inna rajibuna ila rabbina mu masu kwadai muke zuwa ga Allah ya Allah abin ga da mun kai ba mu yi daidai ba Allah muna tuba li yaqbala taubatana don ya karbi tuban mu wa yurd alaina khairan min hayamin su amra abin da hita wannan gona ruya annahu ubdilu an ruwaito lalle ku an canza musu khairan min ha abin da yake gonan su qala fi gayatul amani an faɗa cikin gayatul amani wa zahiru anna Allah abinda da zahiri lalle Allah kabila ya karbi tawbatu tuba su luku iha domin abuwa tuba fi awani ha ga lokacinta sanda ya kamata a tuba sun tuba ma Allah intaha wa an ibn mas'udin an samu hadisi daga abdullahi dan mas'udi annal qauma cewa mutane lamma akhalasu lokacin da sun ka farfarta aiki wa alima Allahu sirqan Allah ya san gaskiyar su yan aiki yayi an ka an ga an samu matsala to an ka tuban ma Allah Allah ya san gaskiyar tuba ab ab ab ko abdarhum janna Allah yana canza musu da aljanna yuqalu laha haywan wato ana ce mata haywan ita gonan da an ka ba su fiha inabun ko na tsallaka shi eh go wa an ibn mas'ud an qauma lalle mutanen nan lamma ahala su lokacin sun kawar ta aiki wa alima Allah Allah sun san sirqahum su abdalahu ya canza musu aljannata wani lambu yuqalu laha haywan ana cin wannan lambu a haywan fiha inabun cikin wannan lambu da Allah canza musu akwai inabi ya hamilu bagala minhu uqudan wahidan hmm. wato alfarari zurba ɗayar bino guda ko zurba ɗayar abin nan inabi guda ya ka ɗauka shi a kaya ne hmm. eh sai an roƙa ɗaya eh wajen ba guda ya ishe shi kaya shi ya ka ɗauka bari cikin sabon manzo Allah akwai wani wanda ya ce ya gaulin wa abi khalid al-yamani daga abi khalid al-yamani yace ra'aytu tilkal jannata naga wannan gonar wa ra'aytu unqudan minha naga dumbuje guda na zurra daya ta dabino kan rajulul asad qa'im kaman namiji wanda yake tsaye baki tsaye wato da ƙasa ya kai tsawon mutum duk dabino na shi ya ga wurin ta san da ma wurin bai da wucewa annabi isa na alaihi salam da dan tsawon lokaci kana annabi bayana kuma wurin inda abin ya faru nan na tsakanin saudiya da yaman a sana'a na sana'a yaman ne ba ce ba babban binin ba hmm. eh eh ana ko magana eh banje ba a kwarai mm kwarai muna tare da kuwa intaha qala hil jawahiri ya wada cikin jawahir lisani wa qudratullahi a'zam iko Allah babba babbana wala ya sagari haza in sa hasanadu kada mutum ya ga wannan abin wai ba kona ya gani ya yake yiwa in dai sanadin sa ya inganta to ba matsala bane kazalika كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا to an yi magana a kan waɗansu kana matalakawa hakki ga abin da ya faru gare su yanzu mutum wanda an ma'abuci abin nan abin nan ko me mai magidanci magidanci mai iyali akwai musibar ta yi zama da abinci rashin abinci ga mai magidanci ba musiba ba ce to ka zalika kamar haka misul azabi li haula misalin azaba da an kawo waɗanda gonar su ya kone ba su da wata dibara muna tare da ku jama'a to haka azaba take liman khafa amrana ga wanda su umarnin mu min kufari makka ta kahiran makka ga gairin da su aw misal da ko ko misalin waɗannan balauna bihi ala makka irin abin da muka jarsu mutanen makka wa ashabul janna da mutanen lambu al azab fi dunya azaba cikin duniya wannan misali kenan na azabar da an kawo mutanen makka alheri ya zo musu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun hakuri shi ya koma wani wuri sai ga suna biya ya dawo eh ai mutanen gona na da sun ka ce ba su ba talakawa haƙƙi kan ma a sai ma da abin nan sun kai san bako sun ka ko sun ka tai gora ta kone sai sun gara suna addu'a samu ko irin ta to haka mutanen makka sun kori manzon Allah ya musu nema to irin wannan azaba wala azabul akhirah wallahi azaba dai ta mai gida ya rasa ci maka akwai hitina duniya to azaban lahira aka bau ta yi girma a azamu ta yi girma min hura gare shi amma lauka anu ya alamuna azabaha da sun zo sun san azabarta laktara zu amma addihin ilai da sun kare kansu ga abin da ke bayar da su zuwa ga azabar lahira au ko kuma ga wani tafsiri lauka anu ma ilimi, ilmi da sun zamo daga cikin ma'abuta ilimi la'alimu zalika da sun san haka wana zala lamma ƙalu wannan aya gaba ta jiɗa lokacin da sun kace in ba asna uɗi afdalu minkum in Allah ta da mu alkiyama za a ba mu abin da hina to Allah ya ce inna lil muttaqina lalla ya samu ga wajin tsoron Allah inda rabbihum gun ubangijin su fil akhirati qiyama aw fi jawari qudsihi ko suna makwabtaka da ubangiji suna da jannatin na'im aljanna mai ni'ima ai jannatin laysa fiha illa tanqumi aljanna wadda babu cikin ta sai ni'ima al-khalisu ta'arilun wannan jirwayina bin janatid dunya da gonakin duniya wa innal ghaliba fiha at-ta'ab tawfa <laughs> gonakin lahira ya haka baka ba sai ya noma ba shi ɗaya kai amma na duniya sai ka yi shuka sai ka yi turbe sai ka yi maimai sai ka yi kaza to amma duniya duk gidan wahala ka yi dan kasuwa na samun bai wahala ba a to rubura ta eh gizo bai yi abin nan ba wa hasuna mutuhu kun ma'auka ta ta ta kyautu ba da zikira ashabil jannati al-masura wa zikira halaya da ambatar halinta to ci gaba yanzu afa na ja'alul musulmi na muna sanya musulmi kalmujulmi na kamar makan garafil a da'i gabai wa? su wa na sun ka ciwo an tayar da zuwa ba su yi rabin da aka ba mu minai malakum malakum kalfata malakun min same ku shi kai wata hukumu da kuke hukunci hazal hukum wannan hukunci fasilin badace iltifatu fi ta'ajjub min hukumin wa ish'aru bi annahu sara min ikhtilali fikir ya ya zo bisa gwabcewa tunani wa ai jaje kuma karkata ra'ayin ra'ayi hal huwa da ilaykum hukum ko an ji hukuncin na ace ku yi hatta ta haka mu fi ma shi tun haka yazo fi hukuncin abin suka so eh ko an ba su dama ne yanzu yana yiwa a ce mujrimi yana daidai da eh, abin da mumini ba ɗaya ba ne amlakum amlakum kitabun kitabun ko kuna da littafi wanda an ka jistuwa mina sama'i ta da rusulu fi wanda kuke karatu ciki ta karɓar da kuna karatu cewa فيه لما تخيرون إن لكم فيه كنا رجكي لما تخيرون أبدا كنت زادي تختارونه وأصل إن أنفته لأنه مدروس لكن كسر لدخول اللام في خبره أم لكم أيمان أم لكم أيمان علي amlaku aymanun ko kuna da wasu alƙawulla alaina akan mu yuqalu fulanu alayya yaminun ana cewa wani na da alƙawali guna idza khalafta in kan rantsi bihi da shi ala amrin bisa ga al'amari tadammuruhu lahu wanda ka kumsa hidon shi balagatu isasshe mutanahiyatu wanda ya kai matuƙa fi taki da ga karhawawa wasu ka amintacce ila mil qiyamata har gayatu subutul muqaddar wato kenan kuna da alƙawali wanda mun kai muku zuwa alƙiyama ta tsaya fi lakum ay sabitatun lakum alaina wanda ya tabbata gare ku zuwa gare mu ila zalika yawm zuwa ga wancan yini kal adalin lidaini kamar adali ga bashi fa idza wafaina idan muka cika bil muqasabi ga abin da an rusu alai gare shi harajna mun hita min uratina ga alƙawalin da mun kai ko min umratina wa yajuzu an yata'allaqa ila bi baligatin ai tablugu zalika al wanda ke kai wannan yini wahiratun wanda yake cikakke lan yabdulu min haya milu kenan rantsuwa bata baci ba ila an yahsulu al muqsum alai ha abin aka rantsuwa gare shi a sadu zuwa gare shi wa huwa inna lakum lama tahkum shewa abinda kuke hukunta da kanku na kuna bihi ma'ana am lakum alaina baligatu am a ƙasamna lakum shi ne manarsa to ci gaba salhum tambayi su ayyuhu wane ne daga cikinsu za'imun mu ce bi zalikal hukum da wannan hukunci wane na kafilun lahum wanda an mai lamuni gare su ta yi, yadda iya wanda ke kiransa wai sahiha wai inganta shi to shin koko akwai wasu abokan tarayya na am lahum shuraka'u muwafiquna lahum fi hadha alqawl ko suna da abokan tare sun kai dace da su ga wannan magana ay yakfuluna lahum bihi wanda ke lamunce musu da shi fa in kana kazalika in haka na to fa ya tubi shuraka'in su zura abokan tarayyar nasu mana in kanu sadiqina fi da'awahu in sun zama su gaskiya ga da'awar su li yara haluhum bi halin man yaduru shi suna da ga halin wanda ke cutarwa ayan ba'u ko ko yana amfani amla wa ma'aluma annahu la ko bai dace da su aqil duk wanda an bai hankali bai dace da su faqadin hasama ma da su shubha kuma ya yanke wata madda ta shubha aqalan wa naqalan shirowa da hankali wa qila al ma'na falyatu bihim yawm al qiyamah zuwa suran al qiyamah to ci gaba يصلح عن فاكهة إلى السجود فلا يستطيعون نعم كأنبت يوم يكشف يوم سيد tambaya eh shi wan mutu mutu eh, eh, wato ya aure ɗaya sai bai sani ba kuma da ya ɗaya da ta bai kuma sai ya haihu da ita ko ba shi haka magana ba to sai to ya mutu ko da ya mutu to wai da waɗanga ɗiya da annan da ita ga ɗiyar da ya aura tashi wadda an matsayin mata ce ga wadda kaka gani a gado yake gadon ɗiya za ta yi hmm. sai ta yi gadon ɗiya ba ta gadon masu saka ba ta ce ta ba awo ya gadon uban za su yi <laughs> eh? Eh. ba ta ce ta ba ya ce ta ko ya san ya ce ta armita eh to da ya gane ta mata ce ta a'a saki babu aure ka gane kai mai tambaya eh ubanta za ta yi ubanta na ba ba na ba ka gane ɗiyan da ta haihuwa da shi kuma ɗiya na yana za su gadi ubansu eh aure babu aure ka gane ba sai an warware ba da ganewa ba mata ba ce eh ba na ba ubana hmm. eh eh tana yi don a gane barata hmm. ka gane ko yau shi gane a mai shago wani ya mun sayar sai ma cikin hmm. lokaci an bai ya dawo ba hmm. wai yana halatta ya sa wannan wani cikin ya wanke ya sa ta eh. hita ah. ba ya halatta ya yi cikin mai bai gaba ita bai sayar ya ajiye mai kudi a ya bayyana ba shi bai bayyana ba shi mai sadaka su gamu da istar eh yana yin sadaka da hulla amma ba shi kai yasa shi kai yasa na'am aka nuna Allah Allah ya saka ma da ali a kai sa kai muhabara wadda za a gudanar da ita insha Allah a wannan wanda zai gabatar da wannan shi shine Allah Rabiu Tufa Baliwa a garin Kebbi yi wannan muhadara a titin kara